Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin Juma'a 25 ga watan Janairun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya sai kuma alfa rediyo na birnin kumasi a kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da sarfila hashim gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi to ko bayan kun gama jin labarai za ku je cewar wani kwamiti da aka baiwa aikin yi wa dokokin zaɓe a jamhuriyar nijar gyaran fuska ya gabatar da rahotonsa a gane kuma hukumomi sai kira ga kafofin yada labarai su wayar da al'umma game da muhimmancin shirin majalisar ɗinkin duniya da cimma ɗorewan ci gaba a kasashen mambobi muna kuma ɗauke da shirin kallabi na maryam dauda to sai dai daular salim ba za ta iya kawo sharhin jaridun amurka ba amma dai akwai sakonni da kuka aiko mana da za mu kawo muku amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. jama'a alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta baya wasu ma'aikatanta izinin su bar ƙasar Venezuela amma kuma ba za ta rufe ofishin jakadancinta da ke birnin Caracas ba a cewar ma'aikatar jiya Alhamis. tun ranar laraba 'yan kasar venezuela suka yi watsi da abin da shugaban kasa nicolas Maduro ya faɗa na cewa ya kawo ƙarshen dangantakar ƙasarsa da amurka saboda sanarwar da shugaban kasa donald trump ya bayar na cewa a hukumance amurka ta amince da shugaban 'yan adawa juan guaido a matsayin shugaban riƙon kwarirar venezuela shugaba maduro ya baiwa jami'an diflomasiyyar amurka kwanaki uku su kwashe kayan su bar kasar duk da haka sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce maduro ba shi da ikon yin hakan ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce saboda dalilan tsaro tana kwashe wasu ma'aikatanta kuma duk amurkawa ana shawartar su da su fice daga kasar shugaban amurka donald trump ya ce zai iya amincewa da wata yarjejeniya da za ta buɗe gwamnatin ɗan wani lokaci idan har yarjejeniyar tana kunshe da kuɗin kafin alkalami na gina katanga akan iyakar amurka da mexico da ya shafi shekaru biyu yana bukata trump ya faɗa manema labarai a fadar white house cewa kasar wato kasar ba da wani zaɓi illa gina katanga domin kare abin da ya kira mamaya daga masu laifi da masu safaran mutane da miyagun kwayoyi Trump ya ce wato Trump ya zargi kansa saboda yawan bakin hauren da ke son shiga Amurka yana mai yaba wa kansa saboda karfin tattalin arzikin ƙasa da kuma yawan mutanen da ke da aikin yi da ba a taɓa ganin hakan ba a tarihi. amma ya ce duk ya ce duk wani da ke son shigowa amurka dole ne ya shigo ta hanyar da doka ta tsara to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya alhamis an rantsar da felix tiksheri a matsayin sabon shugaban kasar jamhuriyar demokradiyyar congo lamarin da ke zama mika mulki cikin lumana na farko ga kasar da ta taɓa gani a tarihi tiksheri ya ce rashin lafiya ce ta kama shi lokacin da yake jawabin karɓar mulki kuma cikin gaggawa ya bar wajen sashen faransanci na murya amurka sun bayar da rahoton cewa takshedi ya sake fitowa wajen taron ya kuma bayyana wa mutane cewa gajiya ce ke damunsa bayan kwashe lokaci ana harkokin zaɓe takshedi mai shekaru 55 a duniya ya jagoranci jam'iyyar adawa ta udps kuma ɗa ne ga ɗan shugaban adawa ƙasar congo ya kuma karɓi mulki daga shugaba joseph kabila wanda ya mulki ƙasar tsawon shekaru goma sha takwas kabila dai ya kasance kan mulki sama da shekaru biyu bayan karewar wa'adansa yayin da hukumar zaɓe ta sha fama wajen shirya zaben samun nasarar zaɓen ranar talatin ga watan disamba da da ya yi ya bai wa mutane da yawa mamaki zaben jin ra'ayoyin mutane da aka gudanar kafin zaben ya yi hasashen cewa ɗan kasuwa martin fayulu ne zai lashe zaben jiya alhamis kasar pakistan ta yi gwajin wani makami mai linzami mai cin karamin zango da ke dauke da makaman yaƙi kuma yake dauke da fasahar da zai iya harba roka ta nukiliya wadda jami'ai suka ce zai kare hare-haren da makwabciyar kasar india ke kaiwa pakistan din masana sun bayyana cewa makamin zai iya harba makamai masu linzami da yawa a lokaci daya wanda hakan zai baiwa sojojin pakistan damar kai hari wato kai hare-hare masu yawa a lokaci guda ba daɗewa ba pakistan ta kara karfin makamanta masu linzami ta kuma kara musu tsayin tafiya daga kilomita 60 zuwa kilomita 70 shirin makaman nukiliyar pakistan abu ne da ya daɗe yana damun amurka saboda ƙanana ne kuma ana ƙera su ne cikin sauki wanda hakan ke kara damar shiga haɗarin yaƙin nukiliya da ƙasar indiya a cewar masana daga ƙarshe babbar 'yar takarar shugaban ƙasa mace a najeriya ta janye daga takarar zaben shugabancin ƙasar don taimakawa wajen haɗa hanjin sauran jam'iyyun siyasa don yin adawa da manyan jam'iyyu biyu na ƙasar obi ezekwesili ta sanar da cewa za ta janye a matsayin 'yar takarar jam'iyyar acpn a cikin wasu sakonnin da ta saka a shafin shafinta na tuta jiya alhamis ita dai ezekwesili wacce tsohuwar minista ce a najeriya kuma tsohuwar shugabar bankin duniya ta ce ana buƙatar mai gurbin shugaban muhammadu buhari na jam'iyyar apc da kuma babban 'yan adawa na jam'iyyar pdp izu Kwesili na daga cikin na ɗaya daga cikin 'yan takara saba'in da uku ke takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi a Najeriya a ranar sha shida ga watan Fabrairu mai zuwa. Amma da yawa suna ganin zaben takara ce kawai tsakanin shugaba Buhari na APC da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Sarfilo Hashim Gumal ke karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. wani kwamiti da aka ɗora wa alhakin nazari don zakulo shawarwarin gyaran huska na kundin zaben jamhuriyar nijar ya gabatar da rahotonsa a gaban majalisar cndp wato mai mulki kenan wanda ya gudana a ƙarƙashin jagorancin firaminista birgi rafini to sai da yan adawa sun ƙi halartar wannan taron saboda a cewarsu an nuna son rai wurin gudanar da wannan aikin ga salamu Muni balma da karin bayani a cikin wannan rahoton. a yayin doka sama da talatin na kundin zaben kasar ta nijar ne kwamitin ya yi nazari a kansu a tsawon makonni hudu na wannan aiki da ke hangen kawo ƙarshen ƙorafe-ƙorafen 'yan adawa wadanda ke zargin ɓangaren rinjaye da cusa wasu miyagun matakai a can baya da nufin tafka magudi a zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 sakataren kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar pnds mai mulki bubakar sabo mamba ne a kwamitin kwaskware kundin zaɓe. duk 'yan siyasar da annan sun raida sai ni ta hita daga mutum goma sha uku za tana mutum goma sha tara an ƙara ma 'yan parti politik na majorite an ƙara musu mutum biyu 'yan opposition an ƙara musu mutum biyu nan na fili da babu su da su ma an ba su mutum biyu zaɓe dan ƙasa na aka yi ba dan wani mutum guda ba abinda muka so 2021 ai zaɓe tare da kowa kuma a ce lamulahiya. sai dai mambobin kwamitin sun kasa cimma matsaya akan wasu mahimman ayoyin doka dalili kenan bangarorin suka fara neman hanyoyin warware wannan kulli in ji ambali dodo na kawancan jam'iyyun 'yan mu akwai abin ga uh, na takwas akwai na sha biyu akwai na 81 da 81 to bayan wannan kuma an ka lura cewa da akwai article 14 da 15 kuma da article 33 wanda da an wannan cikin kwamiti ba a samu an ka samu haɗin kan kowa da kowa ba jam'in adawa na gamayyar FRDDR waɗanda tun tushe suka fice daga kwamitin nazarin hanyoyin kwaskware kundin zaben sun kaurace wa taron gabatar da rahoton shawarwarin da aka zo da su a cewar wani kakakin su mamman sani adamu duka shawarwarin da ake yi sun yi watsi da su suna nuna kamar adawa ce take kin a samu sulhu duka abubuwan da muka tattauna a kan su wanda suka amince da su da an yi kwana biyu sai wani ya yi katsalandan ya ce ayi yi wannan abu ba haka yake ba to mun ga wannan yawon da hankali da suke yi ba abu ne ba na alheri to amma masu mulki na ganin rashin halartar 'yan adawa a wannan aiki ba zai katse masu hanzali ba. Mu muna yin kwad ne a kan ƙasanmu ba don wani ba, don ka kenan sun zo ba su zo ba muna gyara shi wani muka dibin a yi zaɓe cikin ruwan sanyi. Kamar wanga a ciki ba harka mutum kai kandida ne, a'a harka a rubuta ka bisa lista ne ba ka zaɓe ba a zaɓen ka sai in an ɗauki matakin ne shari'a ta ɗauki matakin ne sun yi abin da ake ce ma rehabilitation. Bayan majalisar CNDP mai alhakin warware rigingimin siyasa ta nazarci sauye-sauyen da kwamitin ya aiwatar, gwamnati za ta gabatar da waɗannan ƙudurori a majalisar dokokin ƙasa domin ta tabbatar da su a matsayin dokokin zaɓe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida Sulemu Muni Barma a kasar da kuma kasar ta shigar da ta yin gabatar da rahoton nazarinta na farko akan nasara da shirin majalisar ɗinkin duniya na cimma ɗorewar ci gaba a kasashen yayi a Ghana. Redwan Muktar Abbas na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. a matsayin ɓangaren tsarin tantance irin ci gaba da ake samu na ƙudurin ɗorewar ci gaba da majalisar ɗinkin duniya ta ƙudurta cimma a shekara ta 2015 ana sa ran ƙasashe mambobi su rinka nazartan ci gaba ɗin da ake samu dangane da ƙudurin ƙasar ghana ta yi ta yin gabatar da rahoton nazarinta na farko na ƙasa a bisa zaɓin ranta vnr a takaici a babban taron siyasa na majalisar ɗinkin duniya a watan yuli shekaran VNR zai taimaka wa ƙasashe mambobi su yi musanyar kwarewa su kuma yi koyi daga ci gaban juna da su. da yake kaddamar da vnr ministan tsari Professor George John Bafo ya bayyana cewar gwamnati na sane da gudunmuwar kungiyoyin 'yan ƙasa daban-daban da sauran masu faɗi a ji guncin maɗorewar ƙudurin cigaba. Ya ce masaniya tsakanin baki ɗayan jama'a ya yi ƙasa. Hakan yasa ake buƙatar hanzarta ƙoƙarin ƙara falkarwa game da ƙudurin da kuma ajandan Afirka ta shekara ta 2063. kamata ya yi mu yi aiki tare mu magance karancin ilimi game da kudurin ɗorewar cigaba tsakanin al'umma daga gwamnati makarantu garuruwa da birane zuwa ƙauyuka yawancin mutane ba su da masaniya game da kudurin. tarin al'umma sun kasance ba su da sanin wannan kuduri na ɗorewar cigaba gaba balle su bayar da gadon wasu ga cin masa babban daraktan kwamishin tsara cigaban ƙasa na riko dr grace bediaku ta ce akwai buƙatar ƙawance da kuma lissafi wurin cin makuduri To ensure ne na bai ɗaya kuma dukkanmu ya kamata mu yi aiki tare mu tabbatar duk abin da ake bukata a yi da zai karfafa 'yan ƙasa su shiga a dama da su an yi tare da karantar da su daga tsarurrukan da abin da ka biyo baya mai hurɗar Majalisar Ɗinkin Duniya na riko a ƙasar Sylvia Lopez Eka ta jinjinawa. Ƙasar game da ƙaddamarwar tana mai faɗan cewar yana da muhimmanci 'yan jarida da CSOs a ma'aikatu daban-daban na cikin tsarin wadda ya bayyana kasancewar mafarkin majalisar ɗinkin duniyar lokacin da aka ɗiyauta ƙudurin na ɗorewar ci gaba a fili. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Ghana To da la'agai da Redwan Mukhtar Abbas to sai dai kafin mu ci gaba za mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. cece ka. yalwa yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa talaka ka bar kuka arka yancinka ita cece ka latino da sardauna arewa arewana in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace kan hanya sun biye wa zuciya ruɗe na duniya talaka ka 'yancinka ka rike makamunka, ita za ta ka ka ka riƙe kar a zo a ruɗe ka don kasai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damar ka talaka ka bar kuka wuri a rika yancinka ke e makamanka ita za ta cece ka talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama ku zaɓi shugaban dama mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma kima koma gidan jiya da shan fama Telecom. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike ka ita za ta cece ka talaka talla talaka kamar kuka wannan shine wakar da muka kawo muku da fatan an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe biyu ne da minti kusan goma sha takwas na dare ga shirin kallabi wanda maryam dauda za ta gabatar. Ya Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya mai suna Maryam Laushi. Tana ɗaya daga cikin haɗakar ƙungiyar matasan da suka yi fafutukar ganin an fadda dokar rage shekarun 'yan takara ta yadda matasa su ma za a dama da su. A hirar da nai da ita ta fara da bada ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma yadda suka kai ga cimma wannan nasarar. Sunana Maryam Laushi, um, ina aiki a communication Uh, na yi karatun shi shi ma kuma ni participan um, not young children wato wani shekarun takara a Najeriya saboda matasa su samu su fito a dama da mu. To Maryam baki gaya mana daga inda kika fito ba. Um, daga Adamawa nake. So ina kika yi karatu? Na yi karatu a Ingila, um, Coventry University. Um, sai kuma na sake zuwa faransa na karatu a toulouse business school to me kika karanto a ingila to a ingila ina da bachelor's degree a uh, cikin um, advertising da media wata kan talla na uh, a kafafen sadarwa yadda za a yi talla abubuwa yadda za su ja hankalin jama'a? eh haka oh. sai um, eh, uh, na yi masters a marketing Mm, harkokin kasuwanci eh da na tafi faransa na sake wani masters a management in marketing da communication to to yanzu tun da kika gama karatunki na wannan bangaren na sadarwa kin taba aiki a wannan bangaren eh. abubuwan da kika karanto eh da yi aiki as a communication officer ah, yanzu ma ina aiki as communication consultant kuma ina consulting ma wa'yansu mutane wata sa'i ina taimakon mutane a sanar da abubuwan da suke yi kuma a jawo hankalin mutane um, abubuwa ko abubuwan da suke so su tallan shi ko abubuwan da suke so mutane da su sani suwa kenan wato ma'aikatar da kike wa aiki eh wanda nake yi wa aiki so da na fara um, dama ina blogging um, ina ɗan maganganun wasu abubuwa da suke faruwa um, a duniya ko a Najeriya sai um, wani NGO ana ce musu yaga suka mm. kira ni suka ce suna so in yi aiki tare sai na zama volunteer a wurin ina masa aiki amma um, ba tare da ana biyan ki ba e ba a biya na so ba da abin sai in je muna da wasu abubuwa tare sai muka tare mun guda ashirin Mm. sai aka kawo bill sai muka duka muka sa baki a ciki mu muka haɗa ƙudiri sai sai muka kai wurin majalisar wakilai a nan a abuja a nigeria sai um, suka yi um, zaɓe a kai suka zo suka ce to haka ne har daga baya shugaban kasa ya sa hannu sai ya zama doka a nigeria a kan menene shine na not too young to na rage shekarun Um, fitowa takara a Najeriya. To idan na fahimce ki a ƙarƙashin wannan shirin ko ƙungiyar da kika yi ma aikin sa kai nan ne kuka sami ra'ayinku fito da wannan ƙudurin. Mm. To me ya ja ra'ayinku ha kuka tattauna akan wannan batun? Dama a cikinmu akwai da sun riga sun daɗe suna um, fafutukan irin wannan um, na neman takara. Lele, ɗaya a cikin su ya ce duka to mu taru mu haɗa kai mu san yadda za mu yi um, wannan lokacin aka kai ƙuduri ya bi a samu a maida shi doka. To da kuka yi tunanin fito da wannan batun da har kuka je kuka kai shi 'yan majalisar wakili ya aka yi ma kuka tankare su? Dama akwai ɗaya a cikin su da muka mishi magana shi kuma da yake shi ne um, a cikin majalisar wakilai mm. shi ne wanda bayi da shekaru sosai shekarun shi irin one of the youngest haka mm, su ne mafi kankanta ya shi ne ya ce to eh, um, abin da ya dace da shi shi ne ya dauka gudurin shi ma ya kai gaban sauran um, mutanen da suke majalisa to shekara nawa kuka yi kuna jira ku ji abin da majalisar dokokin najeriya hukuncin da za ta yanke akan wannan batun kun daɗe? daga majalisar wakilai eh, mun daɗe daga majalisar wakilai mun fara a um, 2016 2016 sai um, ya riɗe a wannan wurin sai daga baya um, aka kai shi majalisar dattawa mm. sai daga can aka zo aka kai shi majalisar dokoki a jihohin Najeriya muka samu kamar guda talatin suka yi zaɓe suka ce suka zaɓa suka ce e ya kamata a maida shi doka sai mm. zuwa 2018 ya zo ya dawo wurin shugaban kasa muhammadu buhari da ya sa hannu ta ma sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita bakuwar ta Maryam Laushi da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga kaɗan a cikin sakonni da kuke kira kuna bar mana bisa na'ura. salamu alaikum. mai magana alhaji hayatu mazaunin bayelsa kuta ga lokacin kazabe ni a isan sako na daga galadi duba galadima shi nika tsuwa ne dan allah ya da sai sun ji kumiya Allah ya so yana Muhammadu Buhari shi ga lashe zaɓe Allah ya da mu tallaka muna tare da shi kuma roƙo addu'ar da muka yi mishi kuma Allah na karɓa Allah yarda mai magana alhaji hayato mazaunin ba ta sakkuta ga dokar gambe. assalamu alaikum mai magana baba iyar shi karamar hukumar toro cikin jihar bauchi najeriya da allah biyo ya kuma ka na ga kwamishinan yan sanda na najeriya gaba daya doc yan sandan najeriya gaba daya to Allah don annabi ya bawa 'yan sanda hakin su yi abubuwan da sauran kuma shinonin da suka sauka wasu irinsa ba ya bawa 'yan sanda hakin su ya tabbatar musu da tsaron su ya dawo musu da mutuncin su a wajen al'ummar jama'a kuma don Allah muna sa komai kankan da ɗan sanda ko da kurtu ne ko mun mutse mu a muna roƙon ya ba mu taimaka ya ba mu lambar sa. wanda za mu kiran sa muna gaya masa ƙorafe-ƙorafen mu na 'yan sanda akan abubuwan da suke saboda a samu a gyara kuma komai kurtin ɗan sanda ki samu lambar ka rika faɗan shi ma abubuwan da yake damu saboda akwai yan sandan kirki akwai kuma manyan su ne yawancin manyan su ne ba garin in yaran sun taso za su yi aikin kirki yi manyan su hana su saboda karɓar cin hanci da yawa to da Allah kwamishinan yan sanda kai abin da duk wani kwamishina bai taɓa yi ba sai magana ba bayyana shi karamar hukumar tsoron cikin jihar Bauchi Najeriya na gode. Assalamu alaikum. Sunana Aminu Makaho mutumin Nijara mazaunan Ghana Tamale. Ina so na yi kira yau ga shugaban kasa Muhammadu Yusuf da yake maganan kame da yadda zai almajirai to yana da kyau kafa a ce ya yi magana kaman ya duba wani ne ya kamata a yi wanda zai ba su wani taimako wanda za su dogara a kai an ba magana ya zo na magana wai zai wani kame ne ni abin da na gani su sunana aminu bakawo nijar mazaunin ghana nan tamar na gode assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ne magana alhaji audu mai zuwa kampala ba na madarin jihar jibawa ina so mai kira ga 'yan uwana 'yan najeriya wannan zaɓe da ike tafi na biyu da sha tara don allah mu zaɓi mutumin da zai kawo ci gaban ƙasar mu zai kuma kawo ƙarshen matsalolin da ƙasar mu take ciki ya kamata mu zaɓi shugabanni masu amana masu gaskiya kada yadda irin shugabancin da aka yi mana a baya wanda in fa kasar mu a cikin wani hali tattalin arzikin kasar mu ya rushe al'ummar najeriya taka zama abin kyama a duniya to kada mu ta wannan abu da samu mu a baya mai magana alhaji audu mai zuwa kampala malam dorin jihar jigawa. to ba da yanzu kuma ga sarfili ya dawo bana da labarai a takaice. To a takaice baba ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta baya wasu ta izinin su bar kasar Venezuela amma kuma ba za ta rufe ofishin jakadancinta da ke birnin Caracas ba a cewar ma'aikatar ajiya Alhamis. tun ranar laraba 'yan kasar venezuela suka yi watsi da abin da shugaban kasa nicolas maduro ya faɗa na cewa ya kawo ƙarshen dangantakarsa da amurka saboda sanarwar da shugaban kasa donald trump ya bayar na cewa a hukumance amurka ta amince da shugaban 'yan adawa a matsayin shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar venezuela shugaban amurka donald trump ya ce zai iya amince da wata yarjejeniya da za ta buɗe gwamnati na ɗan wani lokaci idan har yarjejeniya tana kunshe da kuɗin kafin alƙalami na gina katanga a kan iyakar amurka da mexico da ya shafa shekaru biyu yana bukata trump ya faɗa manema labarai a fadar white house cewa ƙasarsa ba ta da wani zaɓi illa ta gina katanga domin kare abin da ya kira mamaya daga masu laifi da masu safarar mutane da miyagun kwayoyi. jiya alhamis an rantsar da felix taksheri a matsayin shugaban sabon shugaban ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar congo lamarin da ke zama miƙa mulki cikin lumana na farko da ƙasar ta taɓa gani a tarihi taksheri ya ce ya samu rashin lafiya lokacin da yake ƙaddamar da jawabin karɓar mulki taksheri mai shekaru 55 a duniya ya jagoranci jam'iyyar adawa ta udps kuma ɗane ga ɗan shugaban adawar ƙasar congo jiya alhamis kasar pakistan ta yi gwajin wani makami mai linzami mai cin karamin zango da ke dauke da makaman yaƙi kuma ke dauke da fasahar wato da fasahar da zai iya harba roka ta nukiliya wanda jami'ai suka ce zai kare har-har da makwabci kasar indiya ke kai wa pakistan din to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asiriya za a je wasu abokan aikinmu wanda za su kawo wato sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye na sashen hausa na muryar amurka a yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da kuma wato sarfil hashim gumal kenan wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato mr jim cook baba ya kuma makeri daga nan washington nake sallama da ku sai wani lokaci salamu alaikum